This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne daga nan murya Amurka a birnin Washington DC yake muku magana kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. A kan intanet muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu ma assalamu alaikum kanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Gladanci ina tare da Sarfila Hashim Gumel muna fata kun wani lafiya. Yau talata biyu ga watan Yuni. Kafin minista Sarfila zai fara mana da kanan labarai. To Bello shaidan gani da ido a garin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce 'yan Boko Haram sun kaddamar da farmaki a birnin. Ma'aikatan ceto na ci gaba da neman mutanen da kila sun rayu bayan jirgin ruwan fasinja dauke da mutane 440 ya nutse a kogin Yasin saboda hatsarin teku. to madalla kanun labaran kenan an kai harin bom kamar da kuja kanun labarai a jihar borno wani dan kunnar bakin wake ya shiga wani kasuwa wata kasuwa da ake kira kwata sannan da gaske sabon shugaban muhammadu buhari na shirin yin balaguro a kwanaki masu zuwa canjin da aka samu a najeriya in allah da zai kowa amfani ba wai muka dai najeriya ba sabuwar gwamnati za ta ba mu amsa akan wannan balaguro sannan manyan hafsoshin sojin najeriya su ma suna cikin tsaka mai wuya abubuwan da aka rika kokafi sun gaza akai ko sun yi ba daidai ba shi za su yi ta kokarin rufawa ko kuma ko kuma batun da shi ma za mu taba kenan dan anjima kaɗan sannan halimu jimrawa za ta kawo shirin noma tushen arziki amma bari fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shaidun gani da ido a garin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce 'yan boko haram sun kaddamar da farmaki a birnin inda aka kashe inda aka shirya kafa hedikwatar yaƙi da ƙungiyar boko haram a ƙoƙarin yaƙi da ƙungiyar boko haram gwaran da gwamnati ke yi na murƙushe ƙungiyar 'yan bindigar rahotanni daga birnin sun ce an yi amfani da rokoki da nakiyoyi a harin da aka kai yau talata bayan haka kuma an ji harbe-harben bindigogi da ƙarar jirgin sama yaƙi ranar juma'a da ta gabata ne aka rantsar da shugaba muhammad buhari wanda ya maye gurbin da daɗin shugaban ƙasa goodluck jonathan buhari ya ba da sanarwar da shirinsa na mai da cibiyar yaƙi da 'yan boko haram ƙasar daga birnin tarayya abuja zuwa garin na maiduguri garin da yake zaman tunga ga 'yan boko haram farmakin da 'yan boko haram suka kai yau talata shine na biyar tun bayan shugaba buhari hau karagar mulki shaidun gani da ida sun ce biyo bayan harin da aka kai a ranar asabar wasu 'yan kungiyar matasa 'yan banga sun dunguma kan tituna don hana mayakan na boko haram dannawa zuwa garin ma'aikatan ceto na ci gaba da neman mutanen da kila su rayu bayan da jirgin ruwan fasinja dauke da mutane 450 ya nutse a kogin yangtze saboda hadarin teku a can kasar china kamfanin dillancin labaran xinhua ya ce mutane goma sha biyar ne kawai aka ceto an kuma gano gawawwakin mutane biyar a halin yanzu iska mai karfin gaske da ruwan sama na kawo cikas wajen neman waɗannan mutane da suka ɓace an samu gawawwakin mutane guda uku a ƙasan kogin na yeyon a cikin yankin hunan da ke da tazarar kilomita 50 daga inda hatsarin ya faru a cewar gidan jaridan people's daily ana kyautata tsammanin fasinjan sun makale ne a cikin jirgin ma'aikatan ceto sun ba da rahoton cewa sun ji ihun masu neman taimako daga cikin wannan jirgi jaridar people's daily ya ba da rahoton cewa sama da sojoji dubu daya ne da jiragen ruwa arba'in da takwas ke aikin shetan har yanzu dai ba a san dalilin hatsarin jirgin ba jirgin kuma ta ne daga birnin nanjing zuwa birnin chongqing da ke kudu maso yammacin china a lokacin da ya nutse dalilin mahaukacin guguwar teku ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ofishin jakadancin amurka da ke kasar burundi ya ce yana ci gaba da kira ga shugaban kasar pierre nkurunziza da ya yi watsi da kokarin tsayawa takara a karo na uku shawarar da ta janyo mummunar zanga-zanga tun lokacin da shugaba ya bada wannan sanarwa a watan afrilu ofishin na jakadancin amurka da ke birnin bujumbura ya ce shirin masu nkurunziza ya saba wa yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen tarzomar da aka yi shekaru ana yi a ƙasar kuma hakan na iya janyo barazana ga samun kwanciyar hankali daga yakin basasa a wani bayani da ofishin jakadancin ya fitar na nunin cewa a yanzu haka babu wani yanayi a ƙasan burundi na yin zaɓe tsakani da allah a dalilin ƙuntatawa 'yan siyasa da rufe gidan jaridu masu zaman kansu da yadda gwamnati ke murƙushe masu zanga-zangar siyasa har ma da ci gaba da ƙuntatawa mutanen ƙasar shugabannin kasashen gabashin afirka sun yi taro ranar lahadi inda suka tattauna kan tashin hankalin kasar burundi inda suka kuma yi kira ga shugaba nkurunziza da ya dakatar da zaben kasar mai zuwa da aka shirya yi 26 ga watan yuni da akalla makonni shida a jiya litinin ne mai magana da yawon shugaban kasar ya ce shugaban zai yi nazarin wannan kira amma mataimakin mai magana da yawon shugaban gav abheu ya faɗa ma murya amurka cewa duk jinkirtar da za a yi ba zai kamata ba a ce an nisanta zaben kasar shugaban kasar da ya ce yana da 'yancin tsayawa zaɓe a karo na uku saboda zaɓarsa aka yi ba zaɓarsa aka yi ba a lokacin da ya karɓi mulkin karin farko amma masu caccakar sun ce tsayawa takara karo na uku zai saba wa kundin tsarin mulkin kasar firayim ministan kasar iraki haidar alabadi ya faɗa yau talata cewa dakarun da ke marawa gwamnati baya ba sa samun isasshen goyon baya daga sojojin kawancen kasashe da ke taimakawa wajen yaƙi da mayakan is ya yi wannan bayanin ne a birnin paris kafin ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen kawance domin tattauna hanyoyin magance matsalar bayan da kungiyar mayakan suka kwace wasu wuraren mr abadi ya ce akwai buƙatar hikima kuma yawan mayaka na kasashen ketare da ke ketarawa zuwa iraki bai ragu ba duk da kokarin da haɗin gwiwar kasashen ke yi na hana su shiga wannan kungiya ta is sojojin kawance na taron dangi ne kuma ba sa samar da sojojin ƙasa maimakon haka suna ta kai har-haren sama sun dogara ne akan wannan farmaki domin taimakawa dakarun gwamnati na iraki tun farkon watan agustan bara jiragen saman yaƙi sun kaddamar da hare-hare fiye da dubu hudu da biyu a iraki da siriya gana wata birnin paris da aka yi ta tazo ne makonni biyu bayan da 'yan kungiyar is suka kwace garin ramadi babban birnin gundumar anbar mai tazar kilomita 125 daga yammacin birnin bagadaza abinda ya sa mr abadi yin kira ga wasu mayakan sa kai zuwa wurin a wani yanki na hana mayakan dannawa su kaddamar da kai har-hare a makon da ya gabata kasar thailand ta ba da izinin kama wani babban jami'in soja da ake zargi da hannu a fasa korin bakin haure daga mai marar bangladesh janar manas kompan shi ne jami'i mafi girma da aka yi aka ambata a lokacin da gwamnatin kasar ta yi dokoki akan masu yin fasa jama'a jaridar bokop post ta ce jami'in ɗan shekaru 58 ana tuhumarsa da laifin fasa ƙori da tsare waɗanda aka yi fasa ƙorinsu da kuma yin garkuwa da su don neman kuɗi a can baya sojojin thailand da ke mulkin ƙasar sun yi watsi da ikirarin da aka yi na cewa hannun jami'insu maimakon haka sai suka kama wasu sojojin a watan da ya gabata dukkan bakin haure sun yi iyo zuwa gabar teku wasu kuma aka cewa aka ceto su da jiragen ruwa a gabar tekun malaysia da indonesia da thailand da kuma bangladesh cikakkun labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc jama'a daidai wannan lokaci da sabon shugaba muhammadu buhari a najeriya yake cin amarcin shugabancin kasa mayaka masu tayar da kai baya su har yanzu ba su sassauta ba wajen ci gaba da karkashe fararen hula da saka jama'a cikin zaman ɗarɗar da fargaba ga wakilin murya amurka harun dauda biyu a birnin maiduguri ina da shi akan layi hajji haruna me faru ne yau wasu yau da misalin karfe goma sha biyu ne muka samu labarin cewa wani dan kunnar baƙin wake ya shiga wani kasuwa wata kasuwa da ake kira kwata a nan mayanka ne inda ake yankan dabbobi inda kuma ake samu cunkoson jama'a musamman ma mahauta da kan zo su tari nama a wurin haka a suje su saida so wannan dan gurin bakin waki ya shigo ne dauke da wani kwando a hannunsa wanda ake ganin kamar mai tallan magani ne wato akwai irin masu tallan magani nan da za ka ga sun dauki kwando suna tallan magani su sa waka hmm. da sauransu to ana tunanin irin waɗannan mutane ne saboda shi ba mun dauki cikin wannan kwandon nasa kwandon da ke dauke da shi ba magani ba ne to ya shiga tsakiyar wannan kasuwa sai ta da wannan fom ɗin da ke dauke da shi to wanda haka aka ce a halaka mutane babu dai takamaiman a mutanen da ya halaka amma bisa bayanan da muke samu na cewa adadin mutanen wasu sun ce sha uku wasu kuma sun ce sha ɗaya to har yanzu ba mu samu takamaiman bayani ba da wajen hukumomin tsaro game da mutanen da suka halaka sakamakon wannan tashin bom ɗin da wannan gudanar bakin wake ta da wannan kasuwa. batutuwa guda biyu ɗaya hare-haren nan ya kamar sun dawo ne sun ƙara yawa kwanakin bayan nan ko? Gaskiya kusan haka din ne a dan an je da kusan mako guda kenan kusan kullum faya a nan ba za a yi a can. Dan ko bayanai da nake samu cewa akwai ma wani dan gudunar bakin waken da shi an ce shi da kansa da kansa ya mutu babu wanda ya samu ya kashe a garin biyu wanda shi mana kwarin kusa ne aka ce garin biyu ma ba ya tashi da shi saboda an gano shi aka kuma kokarin farmata sai bom ya tashi da shi to irin waɗannan nan a Maiduguri an kai irin waɗannan harbin rokoki eh, irin jefa makamai masu linzami zuwa hmm. cikin birnin Maiduguri wadda kuma kira san kamar yan kunnen bakin wake na babban abin da ke ba mu mamaki shine duk da irin wannan hare-haren da aka yi ba ma samun bayanai daga wajen hukumomin tsaro game da aukuwar irin waɗannan lamari to wadda kuma gaskiya kan daure ma musamman mu manema labarai kai game da irin rashin ba da bayanan gaskiyan abin da ke faruwa yanzu me ya faru tun bayan matakin da shugaban eh, najeriya ya yanke na mai da wannan cibiyar da ke kula da ayyukan boko haram a birnin maiduguri wato tun nan lokacin da bayanin shugaban kasan ya fito ma nan ne ma gaskiya eh, za a ce waɗannan mahara suka zafafa hare-haren nasu ko ya allah suka suna ma jama'a ne ko kuma shi shugaban kasa cewa suna nan da su. ko kuma ya Allah suna yin ta ne a yi ta ya kare gaba daya a da sun san kamar shi wannan sabon shugaba zai yi ne da gaske ko kuma ya Allah dama sun shirya ne zuwa wannan lokacin su fito saboda su dinga farma a jama'a Allah dai shi barwa kansa sani amma gaskiya tun wancan lokaci aka samu karin irin wannan hare-hare a birnin Maiduguri da ma jihar Yobe da kewaye. Wakilin murya Amurka kenan a jihar Borno Haruna Dauda biyu. Mun gode sosai Haruna. Na gode ni. adawa na kama tare da sashen hausa na birnin amurka ne daga nan birnin washington dc a matakinsa na farko domin takalar matsalolin tsaro biyo bayan hayewa ka daga shugabancin kasa a najeriya sabon shugaban muhammadu buhari ya ɗauki aniyar tafiya zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar ga mai magana da yawon shugaban garba shehu muna tare da shi malam garba ina buhari ke shirin zuwa ne kuma yaushe zai tafi eh, cikin nufin wani laraba zai tashi zuwa Eh, Nijar. Kasan Nijar. A shekari kuma zai je Chad a matsayin ziyararsa ta farko hmm. bayan ya zama shugaban nai. Ah, me za a yi waɗannan ah, tafiye-tafiye? Eh to ka san dama ai aka alkawura da aka yi na cewa sha'ani da ake fama musamman na tsaro din nan. Hmm. Ba abin da za a iya yi ba tare da an makwabta ba. Saboda haka abun ake so a yi don ah, abin ya shafe mu gaba daya. Hmm. Eh, za a je a yi irin ya zama kama wa juna. Eh, a cadi ma da irin waɗannan eh, batutuwa za a yi? Insha Allah, yanzu magana ta ce. Mm, ka san shi wannan eh, shugaba na chad idris debe ya ga shi janar cewa tun da aka fara wannan yaki da boko haram rundunar sojojinsa da na najeriya kwata-kwata ko sau ɗaya ba a samu an gana ba shin akwai ƙoƙarin gyara wannan eto in hakan ne ka ga ya tabbatar da cewa canjin da aka samu a Najeriya in Allah da zai kowa amfani ba wai muka dai Najeriya ba a su kansu makotan nan. da akwai lokacin da shi wannan sabon shugaba lokacin da ya yi shugabanci a da akwai toshe bakin iyakoki da ya sa aka yi musamman ma da eh, jamhuriyar niger ah, babu kamar ran zaman doya da manja tsakanin shi da wannan gwamnatin niger musamman ma ganin wannan batu ya kaga yanzu ai soja wannan ku demokradiya ne ba zancen abin shi kenan ah, mun gode sosai garba shugaba cike magani like how yanzu misalin karfe goma na ranar da mintuna 15 sha a nan birnin washington dc ana sauraron sashen hausa na murya amurka ne har yanzu muna kan batun matakan farko na sabon shugaba bahari a najeriya na gani an dawo da tsaro da kwanciyar hankali da addabi jama'a a duk faɗin wannan ƙasa to ko menene tasirin ganawa da shugaban yake da manyan hafsoshin tsaron ƙasa ga wakilin murya amurka nasir adam hikaya a birnin tarayyar najeriya abuja ganawa da shugaba buhari da mai ba da shawara kan harkokin tsaro kanar sambo da suki gabanin ziyarar aiki kan boko haram da zai kai nijar da chadi daga gobe laraba na daukar hankalin masana harkokin tsaro a najeriya ba da wani cikakken bayanin ganawar ta asiri da ba za ta rasa nasaba da lamuran tsaro ba musamman ma sabbin hare-hare a borno da yobe ganawa da hafisoshin rundunonin soja da suka hada da janar kenneth minima air chief marshal alex bade air marshal adesola amosu da vice admiral jibrin usman masana tsaro irin su manjo ya mai ritaya na ganin zai yi wa hafsoshin su dore kan kujerun su saboda kaga su yanzu a matsayin su na shugabannin da an riga an ba su alhakin su wasu abubuwa na gudanar da tsaro an samu canjin gwamnati matukar suna wannan guri maimakon su yi kokarin gudanar da aikin da ya kamata abubuwan da aka rika kokafi sun gaza a kai ko sun yi ba daidai ba shi za su yi ta kokarin rufawa ko kuma za su ci gaba da yin abin da yake na biyan bukatun su ne kawai maimakon taimaka ma sabon shugaban kasa da gwamnatin su ta ci nasarar wannan yaki da yan bindiga da aka sa a gaba. sojoji kamar kawai aikinsu suke yi ba ruwansu da biwa 'yan siyasa illa iyaka iya abin suka rantse da shi na aiki ne na soja. A wannan ada kenan amma a ai har da ma neman mukamin su da kansu ai bi suke yi akwai ma da 'yan su ba cancanta suka yi a basu mukamin ba ake su. dole mu gaya mu mu gaskiya wannan gwamnati ce wanda muna da yakinin cewa za ta zaɓi wa'anda suka cancanta ne ba wanda aka kora wa'ansu da suka fi su kwarewa aka kawo su don kar ana so su zama sarki wannan mukamin ba. Usman Usman na kungiyar Fulani Nationwide na ganin duk wani garan baluma da za a yi ga tsaro zai fi tasiri in ya shafi sashen 'yan sanda. da ya kukan yawan bara gurbi a cikinsu. Ya ce kan titi kaza fulanin mu sun tare sun yi ba kan titi kaza fulanin to matsalan da yake faruwa ya danganci daga hukumomin Najeriya ne sai ka tara DPO ɗaya kan yara sun yi fada tsakanin su ɗaya ya sari da DPO ɗaya na dagacin garin a haɗa kai da shi a ɗaure yaron da babansa a ta cin shanun sai an cinye masa an ga ba ko saniya ɗaya a rugan anna a sake su to kagan ya sake su ba shaniya sai me ya rage dole su tafi su yi sata. sabon su fetun yan sanda solomon arasi ya yi umarnin damke duk wani dan sanda da ya zama dan koren yan siyasa ta hanyar wa yan siyasar jaka ko cira musu laima. and i'm going to hold them personally liable if they allow any breach bayan rashin nasararsa a zaɓe a watan maris shugaba jonathan yakobe tsohon sufetun 'yan sanda suleiman abba da mai gurbinsa da solomon arasi da masu shiri ke ganin anya zai yi dogon zango kuwa mulkin buhari lokaci ne kawai zai nuna don mai sauraron muryar amurka al jazeera gashuwa ya ce buhari ba hago ne har ma lokaci akan ce wai bayya magana dukkan yana kallon ku ne kuma yana nazari a kanku ne amma ko na ba hausance da ake cewa shammata to zai iya shammatar ku to ta hanyar da baku sani ba ku ga masu hasashen ku sai fito muku ta hanyar da baku sani ba sai ce da ku ga zance ga magana nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Madala a da Nasir Adamu Alhikaya daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma ga Halima da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata. A yau Abdulrahman ɗan baba jami'i mai bada shawara a Promcom mai ƙarhi zai ci gaba da gaya mana abubuwan da ya gani a taron da ya halarta a ƙasar Belgium a kwanakin baya. Idan lokaci ya ba mu zarafi zan so mu yi maganar cutar nan mai hallaka gonakin tumatir wadda ake fama da ita yanzu haka a wasu sassan Najeriya. To amma kahin nan ko za ka ci gaba da gaya mana abubuwan da ka gano ka ƙari da su a ziyarar da ka kai kwanakin baya ƙasar Belgium? lokacin da ka halarci babban taron tantance makomar sha'anin noma a duniya. A wancan mako mun ji abu na ɗayan da kace ka gani a wajen taron. To Abdul me abu na biyu da ka gani? Na biyu sai muka ga cewa akwai wasu ma wanda su a duniyan nan gaba ɗaya su ba su san ma da wani talaka ba. Ba su san akwai waɗanda yake ko hankalinsu bai kai ga Afirka ba ballantana su san halin da ake ciki a Afirka. balantana su san akwai yunwa akwai lalacewan yanayi akwai lalacewan gonaki akwai inda amfanin gona baya kai ainihin yadda ake samu a duniya ba su san ma da wannan ba akwai rashin abinci akwai karancin abinci duk ba su sani ba ba su san da wannan ba saboda haka sai ya zama na zuwan mu maganan da muka yi saboda mu biyar aka ba mu damar mu yi magana a cikin wannan dandali amma labaran da suka ji daga afirka sai abin ya wasu ma sai zan ce ya firgita su ne a ashe a duniyan nan da muke ciki akwai wanda bai iya samun ton goma akalla na masara a hekta guda su suna maganan ya za a yi ne ma ya zama ana magana a samu eh, ton eh, hamsin zuwa ton ɗari sannan su suna maganan ma a ya za a yi ne ma duk waɗannan magunguna da ake feshi da su da waɗannan taki da ake sawa a gona duk wani abu da za a kawo a sawa saboda ya inganta abin amfani da za a samu suna so ne a ga an daina amfani da shi saboda su sun koshi yanzu zaɓi suke yi ok mu yanzu ba ma abin da aka yi da kaza da kaza da kaza sai dai wanda ba a sami shi komi ba mm-hmm. shine kasuwan shi ke tasiri to amma jin maganan da bayanan da muka zo da shi sai abin ya ɗau hankalinsu kuma abin da da muka koyo kuma ya zama mana darasi mu dawo mai kokari in hali ya yiwu shine eh, tun da waɗannan mutane muna ganin sun ci gaba amma ashe ba a gani suke ba shin akwai hali yadda mu a ƙasashen mu na afirka mu ma za a bullo da irin wannan eh, taro ko kuma a ce wannan ƙungiya na yadda za a rika tunanin yadda za a bunƙasa ayyukan noma na shekaru da yawa a nan gaba kuma a tsaya a kansu a lalle a tabbatar cewa an cimma wannan buri yadda ffa suke yi a europe ya zama da cewa mu muna da FFA nan Forum for the Future of Agriculture in Africa shin akwai yiwuwar haka mm-hmm. ɗaya daga cikin abin kenan sannan na biyu in darasi na biyu shine in muka je a misali ba mun ji halin da suke ciki ba mun ga shirin da suke yi to mu ma sai mu dawo sai mu fara shiri tare da su Europe sun riga sun ci gaba amma ga tsarin da suke nan da shekara ashirin ga yan abin da suke so cimma za a bullo da kaza da kaza da kaza mu ya za a yi mai shiri mu tafi tare da su a wurin sai da muka gaya musu sun sun tambaye mu shin me ya ma dalilin zuwan mu wannan wuri muna ganin zai amfane mu yace a ah, ai turai kusan nan ne ake kyankyashe yawancin dabaru da hmm. sabbin abubuwa in technology ne a nan ake kyankyashe shi in wasu sabbin eh, iraruka ne ko magunguna ko mai yawanci za ka daga turai ke zuwa amma kasuwan shi yana ina in ka bibiya ka bibiya a hankali kasuwan shi duk gina afirka ne saboda haka muka zo muka ga shirin da kuke yi mu ma sai mu koma mu fara shirin saboda ba yanda za ka yi ka raba noma a turai da kuma noma a afirka can an kyankyashe shi amma inda za a yaye shi a amfani da shi yawanci a afirka ne saboda mu ne masu bukatan nan su sun riga sun koshi suna zaɓi ne ma Mm. kin ji kaɗan daga cikin abubuwan da muka taho da shi. yawwa Abdul a kwanakin baya can akwai wata cuta da ta ɓulla a gonakin tumatir. Cuta ce wadda take kamar kashe gonar tumatir. Me ake ciki ne wata irin cuta ce? Eh, akwai eh, wato wani ƙwaro ne cutan eh, ana kiran shi tuta absoluta sunan shi na turanci ne amma gaskiya ban san sunan da ake kiran shi da hausa ba. amma yanayin inda an aka yi bayanin shi kila wasu za su iya ganewa shi dai wannan cuta ba yau aka fara shi ba amma sabuwa ce a najeriya saboda tun kusan alif dubu biyu da shida zuwa da sha daya ya yi ɓanna sosai a europe ɗin da muke magana kasashen mhm. turai e ya yi ɓanna zuwa zuwa middle east yankin gabas tsakiya mhm. akwai wani masani a ƙasar saudi arabia wanda a dalilin wannan cuta ya wani rubutu ya bayyana ainihin sirrin ita wannan cuta. Idan Allah ya kai mu rana ya taya Malam Abdulrahman dan baba zai mana cikakken bayani akan asalin ita wannan cuta da kuma abin da ke kawo ta. Yanzu a madadin shi wato Abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Malama Safara'u, zamanin almajira malamfashi da Maryam Alhaji Zubairu gara ka kazauri wanda suka ce ya kamata sabuwar gwamnatin Buhari ta taimaka wa 'yan gudun hijirar Najeriya da ke zaune a Nijar. Yin haka shine daidai. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku miƙa min ta'aziyyata zuwa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon harin ƙunar baƙin wake da aka kai a garin Maiduguri a ƙarshen makon da ya gabata. Da fatan Allah ya ji kansu da rahama amin daga Salim Abubakar Imam Jingir. Sai kuma saƙon Alhaji Ali Kiraji Gashuwa wanda ya ce muna ba da shawara ga sabuwar gwamnatin Janar Muhammadu Buhari cewa idan ya ci ƙarfin matsalar tsaro a jihohin arewa maso gabas ya taimaka ya fara yaƙi da talauci wanda ya yi wa al'ummar Najeriya musamman matasa da baibayi. da fatan shugaban ƙasa zai ji wannan shawara mudassir muhammad ta fawa balewa da usaini dan wata karasuwa jihar yobe cewa suka yi muna kira ga kasashen duniya da su haɗa hannuwansu wajen magance yawaitar hatsarin jiragen ruwa da ake samu a manyan tekuna musamman ganin yadda ake samun dimbin asarar rayuka duka lokacin da ire-iren wannan hatsari ya faru da fatan sun ji wannan kira kuma za su ɗauki mataki ya kamata jam'iyyar apc ta dubi cancanta wajen fidda waɗanda za su shugabanci majalisun tarayya domin ta haka ne kawai za su kaucewa irin abin da ya faru a gwamnatin baya daga suleiman hamisu duke funtuwa daga ƙarshe sai sakon ismail ahmad yalwa nguru wanda ya ce salamu alaikum biyu hausa tabbas matakin da muhammad buhari ya ɗauka a kan yakar ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya ya yi daidai madalla yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya kafin mu karkare shirin. yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su Waka ɗaliban Chibok kenan yanzu ga takaitattun labaran duniya. To an ji cewa shaidan gani da ido a garin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce 'yan Boko Haram sun kaddamar da farmaki a birnin inda aka ake shirin kafa hedikwatar yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a ƙoƙarin gwamnati da take yi na murƙushe 'yan bindigar. Rahotanni daga birnin sun ce an yi amfani da rokoki da nakiyoyi a harin da aka kai yau Talata bayan haka kuma an ji harbe-harben bindigogi da ƙarar jiragen sama na yaƙi. ranar juma'ar ta gabata ne aka rantsar da shugaba muhammadu buhari wanda ya maye gurbin daɗaɗɗen shugaban ƙasa goodluck jonathan ma'aikatan ceto na ci gaba da neman mutanen da ƙila sun rayu bayan da jirgin ruwan fasinja ɗauke da mutane 450 ya nutse a kogin yaktizin a saboda hadarin teku kamfanin dillacin labarin zihon ya ce mutane goma sha biyar ne kawai aka ceto an kuma gano gawarwakin mutane biyar a halin yanzu iska mai karfin gaske da ruwan sama na kawo cikas wajen neman mutanen da suka ɓace ofishin jakadancin amurka da ke ƙasar burundi ya ce yana ci gaba da kira ga shugaban ƙasar fere nkurunziza da ya yi watsi da ƙoƙarin janyo mummunar zanga-zanga tun lokacin da shugaban ya ba da wannan sanarwa a watan afrilu mun gode da takaitattun labaran duniya safi lashin gumal jama'a daidai wannan lokaci shirin namu yanzu ke karewa amma ku nisa saboda ga jamila da usman da tafira za su kawo shirin yau da gobe mai daɗi yanzu ah, a madadin shi sarfilo hashim gumel da ya kama da cikakkun labaran duniya da kuma julie lethas gresham ita ta da sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu nashwan Ni Bello Galadan ce daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC nake cewa sai can dare idan mun dawo inda za mu yi tambaya akan tasiri da kuma me ake tunanin za a samu daga wannan tafiya ta jirar Muhammadu Buhari zuwa kasar Niger da Chadi. Mu kasance cikin koshin lafiya da walwala. Salamu alaikum.